yammaci na goma sha shi daga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa cikin garin madina ɗaya da sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun haɗu a wannan masallaci na juma'a da ke nan tsakiyar turin wata anan cikin garin kaduna don mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna al-muwatta ta imamu malik ibn anas rahimahullahu ta'ala Allah ya kai rahama da haske da ni'ima zuwa ga makwancinsa ya amfanar da mu da ilimin da ya ban al'umma musulmi da kuma sauran malaman mu waɗanda suka riga mu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya haskaka makwancinsu mu kuma Allah ya bamu mu guzurin iske su in ba kuma ta ba karatun da zamu yau shine karatu na 28 daidai zamu tashi farkon kitabus sala babu ma ja'a fi nida'il sala hadisi na daya a cikin babun wanda shi ke alamta hadisi na 146 na'am bismillah karanta mana حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبين يضرب بهما لي يضرب بهما ليجتمع الصلاة للناس ليجتمع الصلاة ليجتمع الناس للصلاة فأذي عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث ثم من بني الحارث بن الخزرج حشبين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآذان بالآذان نعم الحمد لله wannan بابي wannan babi shine na uku ko kuma kitabi na uku a cikin wannan littafin babi na farko a cikin shine babin da zai mana magana cikin abin da ya zo game da kiran sallah wannan sallah wanda ake kira menene asalin kiran sallah me tarihin kiran sallah ya aka aka samu kiran sallah to wannan shine abin da zamu ji a cikin wannan babin kamar yadda muka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillah wa dharul bay ya ku masu imani in aka kira game da sallah a ranar juma'a to ku yi gaugawa ku sauri ku yi maza maza ku taho don ku amsa ambatan Allah ko kiran Allah don ku shaida ainihin kiran da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ka ashe sallah kiranta ake yi a wani wurin Allah ya ce wai dana daitum ila salati اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Allah ya ce kafirai munafukai mushrikai waɗanda in aka kira aka kira ku zuwa ku yi sallah sai su ɗauka kiran sallah nan da ake sai su ɗauke ta a matsayin abin kirgilanci da kuma wasa Allah ya ce abin da ya sanya saboda su mutane ne waɗanda suke ba su da hankali to muna roƙon Allah ya sa muna cikin masu hankali waɗanda in an kira sallah za mu natsu kuma mu tashi mu bar duk abin da muke yi komai daɗinsa mu amsa kiran Allah babu ma da su nita da sala ubaidillah dan haya yake cewa hadisi ya haya malikin an yahya ibn sa'id annahu qala yace daga yahya ibn sa'id al-ansari lalle shi yahya ibn sa'id al-ansari yace kana rasulullah yahya ibn sa'id ba sahabi bane amma sai shi kana rasulullah shi ma hadisin ya zama mursali kenan duk hadisin da tabi'i ya cika sahabi ya zama mursali saboda haka wannan hadisin mursali ne shi ma da wannan ainihin isnadin an fahimta ko ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance lokacin da mutane suka yawa aka fara yin yawa kada arada annabi da ya so an da khashabaini khashabataini ko yasa daga masa wasu itatuwa guda biyu wasu katakai guda biyu kamar ka ce kututturan itace guda biyu da babban karami ko kuma ka ce babban katako haka amfaninsa shine zai rike shi kamar kararrawa ya samu a samu wani katako mai kara kamar kulki haka in aka daki wancan katakon sai ya kara kwain kwain kamar me kamar kararrawa da annabi yana tunanin ya za a yi idan lokacin sallah ya yi a rika sanar da mutane lokacin sallah da kararrawa da katako ake yi an fahimta wannan shine a matsayin kararrawan to sai annabi ya soye hakan an yi duraba kashe bukini yi durabu bihi ma wanda in lokaci ya yi za a ɗauko ɗan ƙaramin abu ji babban da shi ina irin ƙararrawan nan da masu ƙarfe da masu gadi shi amfani da shi da dare irin yan sintiri in nan za a ga ai suna tsaye da ɗaya su ɗaure shi yawwa sai su rika duki karfe da karfe za ga ai shi ma ƙararrawa ce to za a iya yin irin shi aka samu katako mai ƙara wanda in aka fito wannan zai amsa amma a boarding school ma ta ana yi an fahimta a lokacin da ake makarantun kwana ina jin har yanzu ma aka yi wannan za a tayar da yara ko dai wani wuce da ake so mutane a faɗakar da su to annabi da ya so ya irin wannan me yasa ya yi nufin ya riki wannan ƙararrawan da ake yi da katako wanda za a sa babban katako sai a rika duka shi da karami sai sauti ya rika fita a sa kamar yadda ya zo a cikin sharhin bukhari ya ce aliyashami an nasu lissala don mutane su tattaru da zaran sun ji ƙarar wannan katakon su tattaru don su ta wasu sallah an fahimta ko yawa a yana cewa ibn abdulbar yana cewa musulmai sun kasance a garin madina lokacin da suka zo garin madina sukan tattaru sai su ta tunani suna zauna suna hira kan towayya za a yi mu gane lokacin sallah an fahimta ko wataran sai suna shawara tsakaninsu wani sai ce ya kamata mu samu kararrawa mu rika bugawa kamar yadda nasara suke yi an fahimta wani kuma sai ba da shawara sai ya ce kai kaho kawai za a samu yadda yahudawa suke yi an fahimta sai mu rika busawa don mu nuna cewa lokacin sallah ya yi an fahimta ko a kamar yadda ana sai ke cewa lokacin da mutane suka yawa sai suka zauna suna zakaru an ya alamu wakta sala suna tattauna akan suna so su fi lokacin sallah bi shay'in ya'rifunahu da wani abu da za su rika bugawa don su gano lokaci da shi fa zakaru sai suka zauna suna tattaunawa cewa wasu sai suka ba da shara to ko za a kunna wuta ne an fahimta farko dai wanda suka ce a buga kararrawa kaga in muka buga kararrawa don sallah mun zama kamar kiristoci don haka ba a ɗauki wannan shawaran ba haka na wanda yake a busa ƙaho shi ma mun yi kama da yahuda to wuta kuma fa a to mun yi kama da masu kamar bautan wuta ke. ko kuma a'a makaho ya zai iya gane an kunna wuta an fahimta haka kenan duk waɗannan shawarorin da aka bada ba su yi amfani ba wasu ma suka bada shawara suka ce a kafa tuta sai aka ce a to a ita ma tutan makaho ya za a yi gani haka da suke ta da shawarwari wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ana nan ana nan can fa'uriya abdullahi bin zaid al-ansari sai abdullahi dan zaid dan al-ansari yayi mafarki sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake yana cikin kabilan bani al-haris min al-khazraj cikin khazrajawa ana ce mishi al-khazraji al-harisi ya halarci bai'atul aqaba yarjejeniyar da aka yi na aqaba da kuma yakin badar da hadisai da wasu ma malamai suna ganin wannan hadisin kai ya ruwaito kamar yadda Imam Tirmidhi ya faɗa cikin sunan to almuhim wannan sahabi sai mafarki aka nuna masa khashabataini fi naumi an gane ko da mafarkin wannan katakan guda biyu a cikin bacci haka ne ko yawwa ma'ana ya yi mafarki ya ga ainihin ga shi kaman ga kata ta guda biyu ka wani lokaci in kana tunanin abu abu ya dame ka kana iya mafarki a kan shi kana neman mafita akan abu sai ka mafarki musamman mutum yana da wani abu da ya sanya a gabansa misali kana son za ki jaraba in ba a sa ba ka mafarki ga shi haka je hall in ma an fara jaraba amma haka ma ci result ya fito an liƙa, kuma ba a fara jaraba ba saboda abin ya dame ka to irin wannan abu kawai shi abdullahi dan zai ya mafarki ya ga ai ga irin wannan katakon wanda annabi ya so da ya rike su an fahimta am faƙala ina hatayi la nahwu mimma yuridu rasulullah yace ah ai wannan shine kwatankwacin irin abin da annabi yake so wato irin abin da annabi yake so ya rika kenan ma'ana shi yayi mafarki an nuna mai kun gane ai wato abin da annabi yake so ya amfani da shi wajen tattara mutane don yin sallah hakila to amma a cikin mafarkin sai ya ji kamar ana masa magana da sauti ana cewa ala azinuna lis-salah yanzu ba za ku yi kiran sallah ba an gane ai jin haka kawai cewa yanzu ba za ku yi kiran sallah ba kawai sai ya farka ma'ana ya farka daga mafarkin fa ata rasulullah sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina sai kaza lokacin da ya farka fa zakara lahu zalika sai ba annabi labari annabi kuma yana ji sai ya ce eh lalle wannan mafarkin gaskiya ne insha Allah a daidai lokacin kuma sayyidina Umar shi ma yana can yayi mafarkin irin shi amma bai ga mu ko ba yayi shiru Abdullahi dan Zaidu ba shi kai ma sahabbai da dama haka sun yi irin wannan mafarkin game da kiran sallah to ana can fa amara rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bada umarni cewa to in za a yi sallah to a rika amfani da kira na sallah an fahimta ko yawwa kuma wani hadisin ya zo cikin littattafai da dama ciki har sunan abi dawud da tirmidhi da ibn majah da Ibn kuzaima da ibn hibban da sauransu a can cikin Ibn hibban a hadisin abdullahi muhammad bin abdullahi bin zaid dan shi sahabin da ya rawaito hadisin yake cewa hadisni abi babana ya bani labari lamma amara su sallam bin naqus lokacin da annabi ya ce a nemi kararrawa wanda za a rika buga katako kenan kan bayani ya'malu yu'malu bihi lin-nas liyajtami'u lis-salah wanda za a rika bugawa dan mutane su tattaru dan yin sallah qafa bi wa ana na'imun rajulun ina cikin bacci sai wani mutum ya zo mun yahmilu naqusan yana riki kararrawa kuna ya ko fi yadi a hannunsa fa qultu ya abdullah sai ke ta ya kai bawan Allah atabi'un naqus kana cikin kararrawa ne qala wa ma tasma'u bi sai ya ce ma abdullahi dan zaid me zaka yi kararrawa kuma fa qultu sai yace nad'u bihi ila sala za mu amfani da shi ne don mu kiran mutane don su zo su sallah kala sai wannan mutumin yake cewa da Abdullahi dan zai afala adulluka ala ma huwa khairun min zalik shin yanzu ba zan baka labarin abin da yafi wannan ƙararrawan ba ma'ana ka ku buga ƙararrawa sai ku kama da kiristoci ko musulmai saboda aka in gaya maka abin da fi ƙararrawa amfani Abdullahi dan zai ce kwarai faƙala sai wannan mutum ya ce ta ƙula Allahu akbar Allahu akbar sai ka kiran sallah zuwa ƙarshe kun ji asalin hadisin kenan an fahimta wancan hadisi wanda imam Ali ya kawo shi bai kawo lafazin kiran sallah ba amma dai a hadisin arwayoyin da na gaya muku na Abu Dawud da Tirmidhi Ibn Hibban Ibn duka sun kawo cewa gashi Muhammad dan Abdullahi dan Zaid ya rawaito hadisin baban shi ya bashi labari cewa ya mafarki ya ga wani mutum da rike da sai ya tambaye shi kana sayarwa ne yana so ya saya dan ya ji annabi yana magana ko dai za mu riƙi ƙararrawa sai mutum ya ce me za ka yi da qarara sai ya ce za mu riƙa kiran mutane don yin sallah sai ya ce kana so in nuna maka abin jifi wannan alkhairi sai ya ce eh sai ya ce to ka ce Allahu akbar Allah kun ji asalin kiran sallah kenan an fahimta ko ya ambata masa kiran sallah so hudu hudu Allahu akbar Allahu akbar ya sake mai mata Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah haka dai an fahimta ya rabba masa kiran Allahu akbar sauran kuma ya biyanta masa ma'ana Allahu akbar Allahu akbar so hudu ashhadu la ilaha illa Allah so biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah so biyu hayya ala salat so biyu hayya ala al falah so biyu Allahu akbar Allahu akbar so biyu la ilaha illa so daya an fahimta ma'ana yi masa da kiran sallah yadda muka saba yi yace sannan mutumin sai ɗan koma baya da gare ni ina karasa muku hadisin ne yace sun musta'akhar anni ghayra ba'id ya jinkirta kaɗan. kala sai yace to taqulu ma'ana bayan ya kira masa sallah sai ɗan tsaya sai ce to bayan ka dan kira sallah da dan wani lokaci din kadan sai ka ce idza qumta ila salati in zaka miƙe ki sallah ma'ana iqama kenan kuma ya koya mai kiran sallah hadi da me da iqama a lokaci da fa zakara al iqamata mufradatan ya ambaci kiran iqama dai dai dai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul hayya ala salah an fahimta ko wa sanna ya biyanta qamatu sala da yazo qamatu sala sai ce qad qamatu salatu qad qamatu sala an fahimta kuma wannan shine sunna in an zo qad sala biyanta ta ake ba dai ake yi ba an fahimta wannan shine ya tabbata an fahimta yace lokacin da gari ya waye in ji Abdullahi dan zai, yanzu ba an koya mai kiran sala ba to yace sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bashi labarin abinda na gani cikin mafarki sai annabi yace innaha la ru'ya haqq insha Allah Allahu akbar sai annabi yace eh lallai wannan mafarkin da kai tabbas mafarki ne na gaskiya lallai in Allah ya so amma yanzu abin da za a yi kai Abdullahi dan Zaidu baka da sauci faqum ka miƙe ma'a Bilal je ka tafi da Bilal kuna gane ko fa alki alaihi ma ra'aita je ka koya masa abin da ka gani wani nuna Bilal yana da sauci nan za ku gane kuskuren masu yin wasan kwaikwayo masu cinye bilal da wata dusasshiyar murya mara kan gado wai ga bilal ne yana kiran sallah suna ai wauta ne in dai har annabi zai ce a je a koya wa bilal kiran sallah ya fi shi murya ya nuna ba na wasa ne bilal ba irin wannan bilal inda masu wasan kwaikwayo suke zuwa suna samu ba wanda wasu ma'arna ne su zo su yi amfani da sunan musulunci wal iyazu billah so da haka karku suka daukan addinin ku da talihin ku daga wasan kwaikwayo galibi duk mafi yawancin wasan kwaikwayon nan da ake karerai ne kaga an zo an nuna maka wani mutum salihi na kwarai sai a jirce ta tarihi yawanci zaka ga kiristoci ne da yan shi'a suke haduwa mutanen yankin kasar Lubnan da wuraren Iran da wuraren kasar Filistin za ga an tattara irin waɗannan su za su haɗu wasu za su koya muku tarihi kaga an nuna maka wai ga Bilal nan ya zo yana kiran sallah yana kaza yana kaza wannan duk ba gaskiya ba ne. da aka annabi ya ce abdullahi ɗan zai je koya masa kiran sallah an fahimta ko sai annabi ya ce fa innahu anda minka sautan ne ma'ana anda ya fi ka sauti mai tsara an fahimta bilal ya fi ka sauti mai kyau a cikin malaman fassara malaman gaba na hadisi suka ce anda minka sautan bi ma'ana fi husnin wajen kyawun sautin shi fa huwa nabi idan mutum sautin shi na da kyau kuma ga tsawo ga kara sai a ce wani an da sautan ina suka samu wannan mutumin da suke sa wanda muryarsa ma ba daɗin ji ba ya sa ba ma ni nan ma na fi shi daɗin murya ko duk rashin daɗin murya na <laughs> saboda haka a daina ɗaukan addini a cikin wasan kwaikwayo Allah ya sa mu dace ya ce abdullahi ɗan zaidi ya ce sai na miki tare da bilalu sai na je na rika koya masa kiran sallah tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan sai sai na umar ya ji labari a umar na jin labari shi ma sai ya fito yana jan jautansa radiyallahu anhu Ba. cikin sauri ma'ana saboda ya ji abin da ya ji a mafarki kuna gane labarin ai kawai ya fito yana jan jautansa yana cewa wallazi saka bil haqq na rantse da wanda aiko ka da gaskiya ya rasulullah ya ma'aikin Allah laqad ra'aytu misla ma uri hakika na ga irin abin da aka nuna ma abdullahi dan zai kuna gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce falillahi alhamd godiya ta tabbata ga Allah sai annabi ya ji daɗi su kaga mafarkin ya wuce ya zarci abdullahi dan zaidu kawai ga ma sayyidina umar ya gani an fahimta ko yawwa sau da haka hadisan sun zo daban-daban amur bin hanbal ya fitar daga mu'az bin jabal daga hadisin abdullahi dan zaid cikin ruwayan ahmad yake cewa na ce ya ma'aikin Allah na ga na ga abdullahi ɗan zai yake cewa na gani cikin abin da mai mafarki yake gani amma da ma zan gaya muku cewa lokacin da na yi mafarkin kamar ma ba bacci nake ba ma'ana kaga bainan naumi wal ke nan yake ma'ana irin ka kwanta annan kana mafarki kuma kana bacci irin baccin bai nauyi ba an gane yi ya na ga wani mutum yana sanye da wasu tufafi wato eh, eh, green ne green da hausa shuɗi kore yawwa yana sanye da tufafi haka a jikinsa sai fuskanci alkibla kawai sai kama kwallon kiran sallah an fahimta zai shi ma wani hadisin yana kara tabbatar mana da cewa lallai abdullahi dan zaidi dai ya ga kiran sallah a cikin baccinsa kuma ya zo gaya manzala to ba mu wuce hadisan suna da yawa za a iya ganin su a cikin sauran littattafai yake cewa fa'ata rasulullah ko hina sai qada fa zakara lahu dalika fa amara rasul sallam bil adani ko sai annabi yace a kira sallah kun ji cewa da yace a kira sallah wa yace a je a koyawa bilal to mu je hadisin gaba wa haddathani an malik an ibn shihab an aba'at bin yazid al-laythi an abi sa'id al-khudri أن رسول ابن بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن نعم الحمد لله رب العالمين شكم وانا مالك يجي ابن الشهاب لك إمام عطاء لن يزيد wanda yake allaisi mutumin madina ɗaya daga cikin tabi'ai kuma manya-manya waɗanda malaman hadisai duka su ruwaito hadisansa ya rasu shekara ta ɗari da bakwai ko kuma da shida gwargwadon saɓanin malamai kuma yana da shekaru tamanin ya bar duniya Allah ya jikinsa da rahama ya ji daga Abu sa'id al abu sa'id al-khudri shine sa'ad bin malik bin sinan bin ubayd al-ansari sahabin manzo Allah sallallahu ya fito ran da za a yaƙi uhudu manzan Allah ya da a fita da shi saboda karancin shekarunsa to ya rawaito hadisi da dama shi ma ya rasu shekara ta 65 ko kuma 64 ko 60 da ainihin wato uku yana ɗan shekara 74 Allah ya ƙara masa yadda ya ce lallai manzan Allah su da alaihi sallama kala ya ce idan su mai mun nida'a in kuka ji kiran sallah a zahar ce la'asar ce magariba ne isha ce to annabi ya ce faƙulu misla ma ya ƙulul mu'azin. ku faɗi irin yadda mai kiran sallah yake faɗi a ga zahirin hadisin yana nuna duk abin da mai kiran sallah ya faɗa za ka faɗa ko an fahimta ya ce Allahu akbar Allahu akbar za ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul duk yadda ya haka za ka yi an fahimta kuna gane ko har in yazo hayya ala sala zahirin hadisin yana nuna zaka ce hayya ala sala amma sai dai an samu wasu ruwayoyin sun khassace cewa in mutum yazo hayya ala sala zai ce mene zai ce la haula wala quwwata illa billah a maimakon hayya ala sala hayya ala sala amma ba laifi bane dan mutum ya maimaita haka sai da abin da aka fi sabawa da shi kamar da muka ji muka kuma saba shine in mutum yazo hayya ala sala hayya alal fala yace la haula wala quwwata illa billah saboda khassasi hayya alal fala hayya alal fala kuma har malamai sun fara tattauna akan hadisi idza sami'tumun nida fa qulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin kenan ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah zai faɗi kwatankwacin abin da misla gwargwada yadda mai kiran sallah yake faɗi min haisul qawli wal fi'il ko min ma'ana duk abin da mai kiran sallah yayi ku yi kenan yace Allahu akbar kuma sai ka daga sauti kowa ya ce ihu a malamai suka ce a ala itlaqi za a fahimce shi za a amfani da hankali an fahimta misla ma yaqul mu'azzin yana nufin zaka daga sautin ka sai ma ka yadda ba zaka yi ka ji yadda kanka daidai gwargwadon yadda zaka iya ji kuma ba tare da ka cutar da na kusa da kai ba ko ka matsanta wa mutanen da ke kusa da kai ba sannan kuma faqulu yana nuni zuwa ga umarni malamai suka ce al'amru lil wujub sai an samu nasin ce shi kenan duk wanda ya ji kiran sallah to wajibi ne a kansa ya amsa wa mai kiran sallah duk abin da yake tun da annabi ya ce faqulu wannan shine ra'ayin zahiriya da wasu daga cikin malamai waɗanda kaman Imam Abu Hanifa ya tafi akan haka sai da jumhur sun tafi cewa zuwa ga cewa a idan mutum ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah to suna ce mai karfi ya amsa masa ba wajibi ba ne ta yadda in ce ba za a rubuta masa zunubi an fahimta yauwa za ka amsa gwargwadon hali kuma ana so mutum ya kwaɗayin amsawan ya daina abin da yake yi amma ya zanto babu makawa ba yadda zai yi ba zai iya amsawa ba misali kamar yana cikin sallah duk da malaman da suka halatta mutum in dai yana cikin sallah ya ji mai kiran sallah zai tsaye da sallan ya amsa masa to amma dai ba fatawan jumhur ba ne fatawan jumhur shine in kana sallah ba a magana iya aikin sallah kawai za ka yi ka ci gaba da sallah. ka wannan amsa wa mai kiran sallah ya faɗa nan wurin kuna gane ko yawwa wa alaikum salam hmm. eh. in kana da dama ka sake amsa eh, kuma ko a rediyo ka ji ka amsa ko a ina ka ji ka amsa ko a ina ne saboda kiran sallah annabi ya riga ce za su nitu mun nida'a bai ce wanne kiran sallah na wani masallaci ba da ba na wani masallaci ba kawai ya ce in kun ji kiran sallah ka amsa to kun ka amsa fa qulu mithla ma yaqulu al mu'azzin ku amsa ku faɗi yadda mai kiran sallah yake faɗi to bari mu ci gaba حدثني عن مالك عن سمي مولى, مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف ما في النداء والصف ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا wannan shine hadisin mu na wanda al-Imam Malik ya rawaito daga malamin sa Sumayyu bararran bawan Abubakar Ɗan Abdurrahman dan Abi Salih as shi Abubakar bin Abdurrahman ya bi hadisin daga abu salih wanda ake ce mishi zakwan asamman samman daga asam kitse ko mai an sa mishi suna haka ne saboda sana'an yana da sana'an sai da mai shi kuma ya ji daga abu hurairar ke ce abu hurairar ce yake cewa lallai manzon Allah su sallallahu ya ce ya alamun nasu da mutane sun sani nan ya ce ya alamu ya sa lafazin mudari amma za ka fassara shi da ma bi ne kamar malamai suke ce ya alamun nasu na lau aliman nasu da mutane sun san an gane ko mafin nida'i gwaggwaban ladan da ke cikin kiran sallah falalan da ke cikin kiran sallah abinda Allah ya tusa da albarka a cikin kiran sallah da mutane sun sani wasoffin awwal haka kuma da mutane sun san darajar sahun farko ana ganewa ko to yake cewa summa lam yajidu illa an yastahimu alayhi sannan ya zanto sahun farko mutane saboda sanin mahimmanci da kuma darajar sahun farko a kullum sahun farko cika yake makil da mutane ta yadda in ka zo masallaci inda ana son ka samu sahun farko to sai an yi ƙuri'a saboda kowa yana so ya samu sahun farko wajen mutum miliyan ɗaya ne ke zuwa kullum kowa yana so ya samu sahun farko ko sai ƙuri'a in ba haka ba za a ji wa juna ciwo ko to da zai kasance a ce sahun farko mutane ba za su samu shiga sahun farko ba sai sun rika hada da ƙuri'a ana gane ko lastahamu wallahi da ya fiye masu alkhairi su zauna suna yin ƙuri'a a kullum a kowace sallah ya zama sai an yi ƙuri'a wanda Allah ya baiwa rabon ya samu sahun farko ya samu wanda bai samu ba ya tarba a gaba saboda muhimmancin samun sahun farko walau ya na ma fi tajili annabi ya ce da mutane sun san darajar abin da ke cikin mutum ya tafi masallaci da wuri-wuri musamman sallan juma'a mutum ya yi sammako ya tafi tun kafin liman ya hau kan mumbari musamman sallan asuba mutum ya yi sammako ya tafi tun kafin liman ya zo ya tayar da sallah musamman sallar isha'i za mu zo mu ji nan gaba sallar da tafi wahala akan munafiki ita ce sallar asuba da sallar isha'i alaman kai munafiki ne kaga kana makarar sallar isha'i da sallar asuba haka bukatan wani ya gaya maka kai munafiki ne ko ban munafiki bane in dai mutum yana so ya gane matsayin shi da munafunci ya kalli alaƙa shi da samun sallan asuba da sallan isha'i ka ka samu kana makara to akwai wani kaso ko ɗan yaya na munafunci a cikin zuciyanka to shine annabi yake cewa da mutane sun san abin da ke cikin yin sammako don mutum ya samu sallah a cikin lokaci shi ma lastaba qau ilaihi da mutane sun yi rige-rige da asuba zaka ga masallacin nan ya cika fal da mutane za ka yi mamaki idan aka ce maka daga kan kwanan lami zuwa wato layin kosai mutanen da suke zama a wannan yankin su kaɗai za su iya cika ƙwaryar masallacin nan haka mamaki zai iya yiwa saboda yawan mutane da ke cikin gidaje gidajen da kuke gani mutane ne makil a cikinsu akwai dandazon mutane ka tsaya ka lissafa akwai gidan da za ka iya samu na taɓa zama wani anguwa wani gida wanda mutanen gidan sun kusa mutum ɗari yawan kawai gida ɗaya na taɓa zama anguwar akwai unguwar da za ka ga gida ne mutum zai kai kamar ɗari bayi wannan sai an jira sai an yi layi in ma kana so ka samu yin wankan karfe bakwai da ta to tun asuba ka kama layi da bokiti ka ta kama maka layi alabashi in na ciki ya kusa fitowa son in ka ya zo sai a ɗebo ruwan sai a zuba a bokitin haka ba zai yi sanyi musamman lokacin sanyi saboda yawan mutane don haka akwai mutane akwai al'umma a cikin gari to amma abin da zai baka cike shi da mamaki idan watan ramadana ya kama nan za ka gane cewa mutane a da wai ba su sallah ne ba ce fa ba sa yi ba tambaya nake nan ne za ka gane wai shin a da mutane wai ba su sallah ne masallacin da muke sallah asuba kashe titi ake gaba daya da asuba in azumi ya zo kwanan nan titi kashe shi ake masu mota su zo wucewa sai dai su haƙura sai an idar da sallah ka gani hakan aka zo sallah sallan tarawi da asham eh? Wannan cancanci lokacin da ana sallan tarawi ana asham titin nan kashe shi ake lokacin alhaji na da rai Allah ya ji kansa da rahama kashe titin ake gaba ɗaya. saboda dan tazo da yawan jama'a ba haka da inda ka je inda ka je kan adam ne so mutane ashe da yawan su ba sa sallar jami'i ne gaskiyar lamari gaskiyar lamari mutane ba sa zuwa sallar jami'i kuma wannan yana nuna mana hatsarin al'umma ke ciki da mutane sun san darajar ka zo masallaci a yi sallar jami'i da kai wallahi da mutane cikin gidajen nan sun rika fitowa ana yin ƙuri'a sannan mutum ya sa a yi samu sahun gaba amma muka kalli yadda muke wani wa ya karanta wannan hadisi yana so zai yi aiki da shi sai ya ɗauko daddumar shi tun karfe tara na safe ba gobe juma'a ba sai ce a zo a watsa a shimfiɗa mai na a saurin gaba sai kuma ka zo tun karfe goma ka ga da duman wani a masallaci ka ga aibu za ka zauna kai ba ko sai ka koma gefe ƙila ba ka samu sauran gaba ba to malamai suka ce wannan wanda ya zo masallaci da wanda ya aji duma sai bayan wani lokaci ya zo bayan liman ya kan mumbari wancan ya fi shi daraja ya fi shi samun lada kawai shi wannan kamu ya yi na kama na kama ne na'am kare kuwa kawai dai ladan mu ba za mu ki ba za mu hana mutum ban yi zo masallaci shi fadi da duma ba za mu hana shi ba ko wani mai girma mai alfarma ya zo za mu iya girmama shi saboda security amma ba haka ba bai kamata wani mutum wai ya zo mu tsare mai wani wuri kawai ya je ya zauna shi fada ko yana amma saboda security ko wai a ce an girmama shi illa iyaka eh bai kyauta ba saboda mu musulmi ana son mu zama masu haƙuri masu kawaici masu natsuwa don wani ya yi ba daidai ba kai kuma ai ba za ka mai ba ka tuna min da wani na je masu wani masallaci haka na ajiye malamali ina sai na fita da alwala kawai da ya zo su yi kwallo da malamali <laughs> to kaga irin wannan zan ji daɗi ba ni dai ban ji daɗi ba to kai ma kaman wannan in ya zo ya ga ka cire da duma ko ka ɗauke ba zai ji daɗi ba a ran shi kaman kai ne aka yi maka haka ba za ka ji daɗi ba na'am bismillah kamar kana daga hannu na'am eh to amma me yasa da azumi kalanan masallacin kuma suke cika fal a azumi ka gani ka gani inda abin yake wannan ya nuna ashe mutanen ba sa zuwa sallar jami'i ne in kana so ka gane mutane ba sa sallah a cikin jami'i yanzu muka ta da sallar isha ka fita waje za ga wasu gindin mai naman can wasu daidai teburin mai shayi can wasu dan tsallaken can wajen masu gadi can wasu yan kwana-kwanan nan wasu yan wajen kanikawan can da suka tashi haka dai za ga mutane tsibi tsibi wasu jindin kotun can amma kuma da azumi za ga masallatin suna cika ko aljanu ne suke zuwa suna cika masallatin eh kuma azumin ya raba sai ga kuma an je goma kashe kuma sai ga suna raguwa suna raguwa ga ya har dawo asalin masallan shekara ga masallah in azumi ya zo haƙuri suke su bama marasa sallah masallaci a yi haƙuri da kalma ba marasa sallah gaba ɗaya ba wanda ba su damu da sallah kafin azumi ba su zo sai a ba musu masallaci da kan za su rika zanzarewa sai kai kuma ka dawo sai ka shiga <laughs> sai asalin masu asalin masallaci sai da hannu amma zai ga da azumi da duma ka za ka rika zuwa don ba ka samu cikin masallaci ba mai masu azumi sun tsare sun hana masu sallah sai <laughs> masallaci eh na'am to ka gani ko a'a eh kawusa suna sha goma na marmari eh to zaka ga da kuma an shiga goma sha ashirin din nan sai ga masallaci to wannan kuskure ne ina ma dai da a ce masu cika masallatai da azumi za su dore daga nan za su jure za su ci gaba to abin da ya fi ba da sha'awa to Allah ya ba da iko na'am na'am shikenan ko yawa to wannan hadisi na makarta yanzu an yi saɓani game da hukuncin shin eh, eh, eh, zan dawo wannan hadisi da muka karanta yanzu kafin ci gaba da bayani shi nan inda annabi yake cewa da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da samun sahun farko ko da sun yi ƙuri'a har wanda ya ci ƙuri'a shine zai shiga sahun farko saboda yawan mutane haka ne to a nan wurin malamai sai suka tattauna shin sahun farko shine sahun da yake bin liman ko ko sahun farko shine wanda ya fara zuwa masallaci ba ku gane ba ba ku gane ba me sahun farko shin sahun farko shine sahun da ke bin liman ko ko wanda ya fara zuwa masallaci ko can baya je ya zauna shine sahun farko an fahimta to sun yi saɓani amma abin da yake mafi inganci shine sahun da ke bin liman shine sahun farko amma kuma wancan mutumin da ya zo masallaci da wuri ko da bai samu sahun farko ba ya fi mutumin da ya zo ya shimfiɗa da duma sai wajen kafin liman ya sako daga kan mumbar ya shigo wancan mutumin ya zo masallaci da wuri wannan ko da ya samu sahun farko samuwar shiga sahun farko bai fi wancan falala ba da sauko kun gane ba yawwa to ne. Eh, eh, eh, yawa a ƙara saurara wato abin da ke nufi shine wanda ya zo ya samu sahun farko ya kuma zo da wuri to shi da falala akan wanda ya zo daga baya amma wanda ya zo ya samu sahun farko bai zo da wuri ba bai kai wanda ya zo ya samu sahu na biyu ba daraja shine karatu kawai abin da nake so in fito da shi kenan kenan nan masu ƙoƙarin kawo daddu masu shimfiɗa a masallaci ko su sa a zo a kama musu wuri su sani wannan abin da suke ba shi zai ba su darajar farko ba ba shi ne zai sa su samu fifiko a wurin Allah ba fifikonka a wurin Allah shi gwargwadon lokacin ka da ka zo masallaci musamman ma za ka ga waɗanda suke zuwa sa a shimfiɗa musu da duma a masallaci ba sa zuwa fa sai liman ya gama hudu ba su ɗaya ko kuma ta mala'iku suna ɗaukar rijista ba haka bane yaushe su kula rijista da liman ya hau mumbari to sun zo an kulle rijista kaga ga sun samu son farko amma ba su shiga cikin lissafi ba shi kuma wancan wanda ya zo tsakiya ya zauna tsakiyar masallaci ya yi sa'a yana shigowa shine last person ana shigar da sunan shi Audu Garba Tanko Idris kawai aka kulle littafi an fahimta so kaga inda abin zai fito fili kenan da haka mu kiyaye in aka ce abu kawai ka zo da wuri ko da ma abu ake raba wanda ya zo da wuri aka raba da shi da wanda ya je kama layi yo ko irin masu tara ruwa inda na bowal inda da ake eh wanda ya zo da wuri ya bulayi ya tsaya a wurin ya kasa ya tsare eh? ha aka zo kan shi ya tara gindin famfo ai ba zai wanda ya zai ajiye bokitin ba kawai ya tafi shi da Allah an zo kai na ku tara mu ai ne wannan ba lalle bane ya zo ya iske an tara mai zai ya zo ya ga an mishi tsallaken layi ko ai ana yi sai ya zo ya ga an ja bokitin bokitinsa an sa mutane su ta ɗiba shi kuma yana kan layi to da aka wannan yana da muhimmanci mu ɗauki al'amarin zuwa masallaci da wuri kuma kowace sallah nan ake nufi mu halarce ta da wuri an fahimta ko yawwa abdul abdulbar yana cewa ban san wani sabani ba tsakanin malamai cewa duk wanda ya sammako ya zo masallaci ya shiga cikin masallaci ya jira sallah ko bai samu sahun gaba ba yace babu sabani tsakanin malamai cewa wannan mutumin ya fi wanda ya jinkiri kuma ya salla a tsawon gaba kuji magana ba ta bace bari karanto muku na da larabci wa qala ibn abdul bari yake cewa la alamu khilafan anna man bakkara yace ban san wani saɓani ba tsakanin malamai bisa ga cewa wanda ya sammako ba ya zo wuri ba kenan wanta zara sala ya zo ya zauna ya jira lokacin sallah yayi wa illam yusalli ko bai yi sallah ba fi saffil awwali a tsawon farko ba afdalu ne ma'ana afdalu yafi mimman ta'akhkhara da wanda ya jira sai liman ya fara hutba na biyu sannan wasalla ya zo kuma ya salla fi sofil awal a sau na farko ba irin su ne masu cin da duma ba to ibn abdulbar yake cewa wancan wanda ya zo masallaci da wuri ya fi shi daraja ya fi shi lada a wurin Allah ko da bai samu sabon gaba saboda haka mutane masu cin annan a sabon gaba ba za mu ce su daina ba a kokari dai a zo inda wuri ya fi ya fi ka yi shimfiɗa Allah ya ba mu ikon gyara to sai sai mu sai mu karasa hadisin hadisin ko sai yace walau ya alamu da ko da mutane sun san mafil atmati wallahi mutane da sun san abin da ke cikin sallar isha'i sallar da zamu yi yanzu ko na gwaggwa Allah da na daraja da kuma samun matsayi a wurin Allah wasubhi da kuma sallar asuba na kusancin Allah la'atawhuma wala habwan da mutane sun zaɓi su zo sallar asuba ko da mutum bai da lafiya ya gwammace ya rarrafa ya rarrafa ya zo har sai ya samu sallar isha a masallaci har sai ya samu sallar asuba a masallaci to amma ka duba ya muke yi kasala ka yi mana yawa yau kana mun ciwon kai sai ka ji mutum yana cewa wash wallahi ba zan je masallacin nan ba kaina na ciwo eh ko wallahi yau na gaji ma yau a gida za a yi sallah za a huta ba muke yi ba amma da za a ce mishi ana sallama da kai ga gwamnatin ya zo ya kawo maka buhun shinkafa ko dan majalisa ka da gudu zai fito ta bakin alarawi wani labari da yake bara wani limamin kai a kano <laughs> liman ya zo na yalan gobe kwana biyu bai fita sallah ba ha'a liman ko tashi zai iya alarawi ya ci haba da wani mai kudin angon sai ji labari ya kai mishi buhun hatsi da buhun kaza aka haɗa mai kuma aka ya mutsa mai kawai sai mutum ya miƙe <laughs> sai liman ya miƙe ashe liman lafiyar shi lau <laughs> eh Allah ji kan kala rawi kala rawi ya bada wannan labarin wani abu mai kama da haka da haka da haka karka da da dan karamin uzuri kawai ka ba kanka uzuri sallar isha da sallar asuba suna da hatsari duk mutumin da yake rasa sallar isha da sallar asuba to akwai kaso na munafinci a zuciyarsa annabi yace mafi wuyan sallah akan munafikai ita ce ne sallar isha da kuma sallar asuba asqalu salati ala almunafiqina salatu al-isha wa salatu al-fajr inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaka ga duk mutanen kirki suna halartar sallar isha da asuba في حديث قبل وحدثني عن مالك عن العلاء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة shi kuma wannan hadisin imam malik ya rike ga malaminsa ala'u ɗan abdurrahman ɗan yaqub almadani ga mahaifinsa wanda shi mahaifin tabi'i ne kamar yadda ɗan ma tabi'i ne tare da shi kuma ishaq bin abdullahi shi ma ya rawaito hadisin daga cikin manya-manyan malaman imam malik ne shi ma amma ya rawaito hadisin ta hanyar wasiɗa ne wato ta hanyar tsani akwai wani mutum tsakanin shi da shi annahu ma akhbarahu su din duka wa'annan malaman na imam malik sun ba imam malik labari wato ma'ana ai al'ala wato sun ba eh, wato al'ala kenan su bin wato sun ba al'ala'u labari kenan nake nufi ba imam malik menene labarin an kuma sani, a su bin sun ji wa suka ji aba hurairah ta sahabin annabi abu huraira ya kuli yana cewa mai abu hurairah yake cewa yana cewa qala rasulullah ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sun bis salati in aka tayar da sallah suwiba bi ma'ana iqama an fahimta idan aka yi iqaman sallah kowace sallah aka mata iqama kamar ka ce idan ka ji iqama kamar yadda zo a wata ruwaya cikin bukhari da muslim daga shi abu hurairah da Allah ya kara masa yadda ya ce duk wanda ya ji kiran sallah fala ta'tuha kar ku tafi sallan nan wa antum tasqawna kuna gudu rakata rakata amma an biyo ku idan za ga mutane na yi zaran ya ji an tayar da ikama ko sai ga mutane na ta guje-guje wataran ana irin program a binan irin majalisun malamai inda wata mata ta bugo ta ce alaƙafar ta malam da Allah aiwa maza na nasiha abin da suke yin an tada sallah abin yana ba mu kunya mu mata kawai sai gan suna gudu ratatata ta ga kati na gudu haka kurin da Allah ga musu riki da wannan hadisi to kaga wannan bai kamata ba ya kamata maza ya zama akwai nutsuwa tare da mu annabi yace falata tuha in kaji an kai kama ka zo sallah wa antum ala alhali kuna gaugawa wa atuha wa alaikumus sakina ku zo akwai nutsuwa tare da kuma ana ku zo cikin nutsuwa ba kuma ka rika tafiya laƙaƙe laƙaƙe ba kamar ba masallaci za ka ba ka tafi cikin hanzari cikin nuna ka za ka tafi wani abu mai mahimmanci amma ba kai ta gaugawa ko kai ta gudu ba a wata ruwaya wa alaikum bis sakina ko ku tafi tare da ku akwai nutsuwa ta tare da ku alab shi da nan fa ma adrakum fasallu duk abin da ka je ka iske ana yi a masallaci liman yayi ruku'i ne muka sallata ka bi shi yayi sujada ne duka ka bi shi ya dago ne daga sujada ta kai zai je na biyu duka ka bi shi duk abin da ka samu liman yana yi ka bi shi a daidai wannan gaban nan kuma za ka gane kuskuren waɗanda in suka zo masallaci suka iske liman ya riga ya kulla raka ta farko sai su koma gefe suna ƙara son labarin da suka gudu shi masallaci Yau to ai mun rasa wannan raka'an kawai ba suka ji malam ai da aka kaza aka kaza aka kaza wannan kuskure ne annabi ya ce fa ma adraktum fa sallu umarni ne abin da ka in nan kawai ka sallata ba za ka koma gefe ka ƙarasa labarin ka ba ko ka ƙarasa cinye abincin da ke hannunka ba ko ka sa maganar da ka faro ba ko ka ci gaba da yin wasu al'amura ba a kawai ka shigo yadda ka ga wannan cikin nutsuwa kuma kana kokarin ka samu sallah Allah bai sa ka samu raka'an farko ba ka taho ka ci gaba da shiga sallah kana shiga duk abin da ka samu kuma ka ci gaba da sallata gane ko amma fata kuma annabi yace ce kuma duk abin da ya kubuce muku na sallah ka rasa raka'a ne ka rasa ruku'i ne ka rasa sujada ne ka rasa raka'a biyu ne ka rasa raka'a uku ne ka rasa raka'a hudu ne duka annabi ya ce wa ma fata kun fa a cinmu sai ku ciko a wannan ruwaya kenan mu a wata ruwaya faqadu ko to mai mace tsakanin mu da kuma faqadu mun sha yin bayani mu shine zaka cika ma'ana ka zo ka samu lima a raka'a ta hudu yanzu in zaka cika sallar isha'i raka'a nawa zaka ciko na'am rakana na raka'a uku to ya zaka ciko mun sha yin bayani zaka ciko al-aqwal ma'al af'al ne za ka gina ne kuma ka yi bina'ul akwali wal af'al ko kuwa za ka yi ƙaza'ul al'af'al dunar akwal to shi ne malamai su ta ne, wasu ce za ka yi bina'ul akwali wal af'al wasu bina'ul akwali dunar af'al haka dai suke ta kawo ma'ana da duk wanda ka yayi ga yadda sufan zai kasance misali wa ma fata kun fa a mu duk abin da ya kuɓuce muku za ku cika shi kenan ka samu raka an karshe ta sallar isha'i yanzu za ka itimami ya za ka yi in ka miƙe za ka kawo fatiha da sura a bayyane a shi kenan ba sai ka zauna kai tahiya an fahimta sai kuma ka sake miƙa sai ka kawo fatiha da a asirce ka sake miƙa fatiha a asirce ba ya cika ba ka cika ba kenan kake sallama ka kai itimami an gane kuma kayi qada'ul aqwali ai qada'ul af'ali duna al aqwal saboda inda zaka samu ha aqwal in raka bi zaka yi cir da fatiha da sura a bayyana sannan kai tahiya to wanda ya zabi hakan shi ma yayi ba laifi yayi yayi daidai saboda haka da fa'acin mu da faqdu duka dumanan sa yadda kai yayi ma'ana nake nufi an fahimta amma dai ruwayar da ke gaban mu ta mu wada shine fa'acin mu cika zaka yi yace fa inna ahadukum fi salatin annabi yace lalle ɗayan ku inda ya miƙe yana sallah to yanzu yana hukuncin in ya miƙe zai tafi sallah ma'ana duk san ka baro gidanka zaka zo masallaci har dai ka miƙe to za a fara rubuta maka ladan sallah fa inna ahadakum fi salatin za a fara rubuta maka ladan wanda ke cikin sallah ma kana ya amidu ila sala ba su kan ka baro gidanka masallaci kayo banda ka fita daga gidan sai da ka biya shagon mai shayi kaɗan sha lipton ka so yi shayi amma barin ɗan sha lipton saboda ina je masallacin nan ana ɗan sanyi-sanyi saboda in tana jin sanyi a ta ta yi branchin in ce ya zama sallah kawai ka nufa ba ka tsaya hira a hanya ba ka kunna rediyo ba ka tsaya jin bbc ba ba ka rakuɓe gefe kana ɗan a kawai in ce sallah kake nufi to za a ci gaba da baka ladan ladan mai sallah jama'a an gane ko a gurguje ina so mu gama babu ne saboda lokaci وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن هكذا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية يتي أبو سعيد الخدري آه مالك يا رويته دقى عبد الرحمن عن عبد الله عن عبد الرحمن ɗan kuma sa'asa'ata al'ansari shi kuma ya ce sun malmazini duka nisba ce zuwa ga ƙabilan bani mazin al'ansari mutumin madina almazini mutumin ƙabilan eh, bani mazin ɗaya daga cikin sikat ya ji daga babansa lahil madani kenan wanda yake bi aini dukansu annahu akhbarahu ko ya ba shi labari anna abu sa'id lallai abu sa'id al-khudri sa'ad bin malik ne bin sunan, sahabu manzo Allah kala lahu ya ce masa wato ya faɗi ma ya faɗi ma abdullahi ibn abdurrahman kenan kenan sahabi yana gaya matabi yana mai fada yana mai nasiha yana gaya masa yake ta inni araka tuhibbul ghanama wal badiya ni ga kana sha'awa kana son kiwo wal kuma kana sha'awan zama a ƙauye kana sha'awan zuwa gidan gona ka dan huta kwana biyu ku kiwo fa idza kunta fi ganamika ga nasiha duk sanda ka tafi kiwo in dai kana cikin tumakinka au badi ya cika ko kana cikin kauyen da ka tafi to fa'azzanta bi salati haka ko to eh, sai ka kira sallah in dai zaka ce kuma sai ka zo zaka kira sallah to fa fa sautin bin da sunna shine ka daga sautin ka da kiran sallah kun gane ko wannan ya nuna ana kiran sallah ko da a daji ne mutum zai yi kiran sallah ko da shi kaɗai ne ya samu kansa a wuri zai yi sallah ba laifi ba ne ya kira sallah sunna ne amma ba wajibi ba ne an fahimta kamar da za mu zo mu ji nan gaba yake fa hu la yasma umada sautil mu'azzin haka yake domin babu wanda zai ji gwargwadon nisan sautin mai kiran sallah jinnun aljani yake wanda ya ji sautin haka ne wala insun hakan nan ko da mutum ne ji kai wala shi'u kowace irin dabba ce ko aljani ko mutum ko dabba ko wata halitta mai rai da mara rai ba wanda zai ji sautin kiran sallah illa shahida lahu yawmal qiyama Allahu akbar ce wannan halittan tayo wannan lada ne shi da ranar kiyama su malam Umar kun ji dadi duk sanda da sautin ka kira sallah to komai duk wanda ya ji sautin nan naka sai ya ma shi da ranar kiyama eh eh baya yi a eh ai ai an fi adama a masallaci ake a masallaci yanzu. eh a wani hadisi annabi ya ce atwalun nasi a anaqan yawmal qiyama almu'azzinuna atwalun nasi a anaqan yawmal qiyama duk kiyama ba mutanen da zaka gan suka gane sai masu kiran sallah suna da falala malamai suka ce kiran sallah ita ce ibada da babu riya a cikin ta karatun qur'ani mutum zai iya yi ba dan Allah ba sallah mutum zai iya ba dan Allah ba amma ban da kiran sallah suka kafa hujja da hadisin gaba da zamu karanta cewa idan an adam idan ana kiran sallah shaytan guduwa yake sai ya tafi yana fito da tusa yana fitar da rihi saboda kai ya ji karan wannan kiran sallah sai ya tafi nesa sai ya kai kan inda ba zai ji kiran sallah ba sai an gama sai ya dawo in aka tada ya kama ya sake lausawa sai an gama sai ya dawo to shine fa in ya dawo sai ya ce maka tuna kaza tuna kaza tuna kaza tuna kaza don ya lalata wa mutum sallah wannan ke nuna maka darajar kiran sallah so da aka ai kokari a koyi kiran sallah da kyau shi yasa ma malamai suna ba da fatawa cewa ko da wuri ne aljanu suka damu wurin ko gida ana yawan yin gobara ko wani abin da to a rika kiran sallah a wurin ma malik kansa ya ba da irin wannan fatawa mujarrabi ne in ana kiran sallah a wurin to abin fitina za ta sauki ko yaro ne malamai wasu kan fara fatawa hadisin mai rauni ne cewa in aka haifi jariri a masa kiran sallah a kunnen dama a masa ikama a kunnan hagu hadisin na da rauni amma in ana son a masa tahsini wasu malamai suka ce cikin har da bumba zai ce in aka kiran sallah ba laifi amma ba hadisin bai yi ba an fahimta saboda haka wannan yana maka mene darajar kiran sallah da aka masu ayi yi ƙoƙari kowane musulmi ya iya kiran sallah kowa ya iya kiran sallah kai mamaki yanzu a zo inda ba baban umaru yanzu wani yanzu a ce ya kira mana sallah za ka sha mamaki wani bai iya ba wanda za a ce kowa ya karanta abcd zuwa z yaya su karantu eh karantu ko a karanta a kirga mun miliyan ɗaya ga su dala a kirga mun kowa ta abin da ya kirga ya sa aljihu eh yawa amma kiran sallah ba za ka mamaki kai fatiha wannan wallahi za ka mamaki wani bai iya fatiha ba kawai Allah na rufa mai asiri ne kawai muna sallah cikin jami da za a kulla kofar masallacin nan a kulla can a kulla can a ce kowa ta nan zai fita kuma sai ya fatiha sannan zai wuce ba lalle ba wa alaikum salam ya illa shahida lahu al qiyama ko babu abin da zai ji mai kiran sallah yana kiran sallah wallahi sai abin ya tsaya gaban Allah ya yi ma wannan mutumin sheda a gaban Allah qala abu sa'id abu sa'id al-khudri yace sami'tuhu min rasulillah wannan maganar da na gaya maka ya kai abdullahi dan abdurrahman bin sa'fat al-ansari al-mazini naji ta ne daga bakin da baya ƙarya baki mai tsarki muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ga ashe abin yana da girma kiran sallah al'amari ne mai girma kai da lokacin da ake kiran sallah kai kuma kusanta kike ta wasa wani ana kiran sallah yana ihu ana dariya a haka bai dace ba kuma wannan hadisin yana nuna mana halacci ko da kuma musahabbacin mutum ko da shi kaɗai yake kira sallah amma abin da yake wannan ba malikiya ba bane abin da yake rajihi a masafin malikiya da shafi'iya shine in mutum ya yi tafiya an gane yi, wannan shine ra'ayin da shafi'iya ta cewa in mutum ya yi tafiya to a ba zai kira sallah ba sai dai idan a lokacin sallah ne kusan matafi yana da damar haɗa sallah yana da damar ya kawo azahar da la'asar to na ga mutumin da ya tafiya bai sauka kuma sai karfe biyu da rabi kuma yana son zai azahar ba zai kira sallah ba sai dai idan sallan akan lokaci ne an fahimta an fahimta yawwa kuma yana jin tsoron ba zai riski al'ummar musulmi waɗanda za su sallah a masallaci ba ya yi sallah tare da su ba to zai iya tsawa akan hanyar sai ya sallah amma in mutum yana da fatan zai riski mutanen anguwa ko garin da ya je ya salla tare da su to ya salla a cikin masallaci tare da al'ummar musulmi ya fi masa alheri da ya ware yana yin salla shi kare kamar tashiya an fahimta kuma yana daga cikin abin da yake mujarrabi ne na sha zamu misalin nan duk mutumin da ya ɗauka wa kanshi in ya tafiya akan ƙasar zai kai har ya dawo ya ta tsallan shi kai to duk ran da ya dawo garin su sai ya yi ta kokuwa da salloli cikin jami za ga yana makara sallah asuba saboda me saboda ya san ki ya saki jiki ya yi kwana kaza a Kano ko a Katsina ko a Jigawa ya ɗan yi sakaci da zuwa masallaci sai ga ya fara kasala da wasa da sallah shi yasa ko ka yi tafiya ka rika halartar salloli cikin jam'i kana shiga masallaci shi yasa malamai wadda suka bada da za a yi bakon matafiya a nan ya zo masallaci to ba zai tura limamin masallaci ba limamin masallaci shi zai da sallah shi wannan matafiyin zai bi sallah kuma ya cika sallah abinda mutane suke yi na wai an yi bakon matafiyi ya zo sai ya shiga ya kasar mu kuma mi salloli a keɓe wannan khilaful aula ne abin da ya fi shine shi bakon ya cika sallah mu kuma mu samu jam'i kowa ya samu raka a cikin cikin jami'i tare da liman ya fi haka malamai suka ce duk dan aka yi hakan ma ba laifi ba ne an fahimta kuma akwai babin girmama kila an yi bakon malami an girmama shi aka yi hakan amma dai kai ya zama shine sunna kar mu mai da shi ya zama shine addini kowa ya zo ya bi sallah kowa ya liman kamar wani yana daga hannu da hakura ne na'am da hakura to bismillah a gurguje me tambayar naka ga mana an kaɗi mana ɗaya daga cin harafi kaɗi mana ɗaya daga cin harafin an yi muji kamar daidai wajen ina an faɗi muji daidai wurin gaya musu faɗi kuskuren ya cike cewa na'am ne daidaito Mai daidan a faɗi daidai ya yi kamata su ce kai faɗi naka daidan faɗi daidai in sai mu je to ta shi kenan kuma masu aikata haka in kun ji sai ku gyara Allah ya ba mu yi kun gyara yawa ta shi kenan to bari mu ƙara sadisin ko Yace ce fa ina hu la ya mun karanta ma wurin ko wa hadasta an malikin an abi zinadi an ilaraji ko an abi hukarta na rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala idanu kalis kula ce a jifar to ga hadisun da nake son kawo annabi ya ce idan aka yi kiran sallah sai shekin ya juya baya lahu durat yana fitar da tusa wasu malamai suka ce dalilin da ya sa yake tusan wai yana tusa ne yana ganganta tusan wani kai ya ji karar sokin kiran sallah an gane ai wasu kuma suka ce saboda firgici da razani da kuma kin ya ji kiran sallah atala yasma an nika kun ji ko dan sai ya ji kiran sallah fa idza qudiya an in aka gama kiran sallah aqbala sai ya dawo hatta idza suwira bis salati har idan aka tayar da iqama a dubara sai ya sake komawa hatta idza qudiya taswibu har idan aka gama kiran iqaman aqbala sai ya sake jiyowa hatta yakhira ko yakhura duka ya tabbata a ruwayoyi har ya rike yin waswasi bainal mar'i wa nafsi tsakanin mutum da zuciyarsa ya kulu duka ce mishi udkur kaza ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza ai kun tuna labarin da na baku na Abu Hanifa wanda wani mutum ya zo wajen sa yace yake cewa yayi ajiyan kuɗi ya rasa inda ya aje sai Abu Hanifa yace to yanzu ka yi alwala ka kidanta alwalan ka ke sallah na fula raka bi kar tunanin kowa sai Allah yaje yana kabbar sallah yana natsuwa kawai sai shi dan yace mishi kuɗin yana wurin kaza <laughs> eh, ibn hajar ya kawo cikin fatawul bari to haka abin yake shi kan ya tantuna maka abin da ka taba tunani ba gashi nan annabi yake ne malam yakun yazkuru abinda ma da cin baka tuna ba sai ga sai ka kabbara sallah zaka tuna ba za ka taba tuna cewa ya kamata cikin wannan ka biya ka sai ta raba suya ba sai ka kabbara sallan isha hatta balla rajul in yadri kam sallah. in bi ma'ana la har mutum ya wayi gari bai ma san a nawa ba yana faruwa ko bai faruwa saboda tsaban tunani to Allah ya kare mu wannan babu zai kare ko jama'a eh akwai saura da yawa to mu bashi haka ko eh, a a to subhanallah ya hakuri wasu lokaci ya tafi haka ba to mu kana nan abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muka kuskure Allah shi gafarta mana bari a kira sallah bismillah kira sallah bismillah malam mar zan dawo kiran sallah ne ba eh, in kai yau gobe ne Allah na bismillah a taƙaice lokaci ya tafi yi tambaya a gurguje na na'am a shi ai sai da bukata in ya taso sai a yi daidai yadda za a ji yadda kunne sai a yi a wurin a gane sai a yi a wurin a toka misali amma babu ce a kai gaskiya babu hadisi ingantacce kawai ijtihadi ne na wasu daga cikin malamai kasantuwan kiran sallah in akwai kalmomin Allah ne amma abin da yake gaske a karanta fatiha ayatul kursi da sauransu in ma neman tsari ne kalki na suratul jini da waye da waye da sauransu to a daidaita ku sauransu